yayin da hukumomi a jihar yobe arewa maso gabas a najeriya ke cewa suna ci gaba da ɗaukan matakai don ganin komai ya daidaita a makarantun kwana a jihar iyaye da har ranar talata ya risa da 'ya'yansu a makarantar gwamnati na yajin buni har yanzu suna cikin tashin hankali biyo bayan rashin ganin 'ya'yansu kamar yadda wasu daga cikin iyayen suka shaida mini ta wayan tarho kuma suka bukaci na sakaye sunansu. To mu iyayen yara mun shiga halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan ba mu san yadda yanzu in kika tambaye mu ya kuke filili ba mu san yadda za mu yi lenin abu. Muna neman taimako a gurin gwamnati da Allah yaran mu sun gudu sun shiga cikin jeji a garin yadda suka shiga cikin jeji a yi mana hanyar da za a taimaka mana yaran nan dan saboda wannan a buyan ma za su yaran mu wanda abin ya faru ma wanda abin bai faru da su ba dukkan mu muna zaune. to gaskiya muna cikin halin tashin hankali halin tashin hankali sai din tun da abin ya faru wallahi har yau hankalin mu ba a kwance yake ba to tun da bamu ga yaran mu akwai yaran da aka ce da wannan abin ya faru a cikin dare kamar karfe sha to sun gudu sun shiga cikin daji to ana ta neman su a cikin gawakin da aka kawo mun dudduba babu mu wanda mun sami su mun tambaye su sun ce tabbas waɗannan yaran ba sa cikin wanda aka gona ko ba sa cikin waɗannan gawaki sun ga fitan su din tare suke gudu amma gudun nasu ya fi na waɗannan da su sun gaji sai suka tsaya a hanya amma waɗannan yaran da ake nema sun yi gaba aka ce sun bi ta wuraren dajin dokshi zuwa gaibu sai Allah amma ka muna cikin tashi to tun da aka aikata wannan barna har yanzu ba ga yaran ba to yanzu dai hankali duk a tashi ba mu ga gawawwakin su ba kuma ba mu ji labarin inda suke ba to yanzu mun bar wa Allah dai muna cikin yaran dai wanda suka rasu din da Allah ya cikin su amma kin ga mu ba mu ga gawon ba ba mu ga yaran ba kin ga hankali a tashi yake wasu iyaye da 'ya'yansu suka ɓace biyo bayan harin gwamnati da ke buniyadi na kuma samu damar zantawa da 'yar uwar yaran da suka ɓace wanda suke makarantar tare matan a jeji suka zagaye mazan kuma suka je suka yi ta kashe su. Eh, ku matan me suka ce muku? Ba su ce mana kawai dai sun ce mana ne kan mu sake dawa makaranta idan muka dawo za su hallaka mu gaba daya. Ina gaskiyan akan cewa wai sun tafi da sauran mata daga cikin ku. ba kuma an ce sun ce ku je gida ku yi aure eh haka suka ce mana wai mu je gida mu aure kuma in ko da za mu auren ma kan mu aure dan boko in ba ka ba sai sun bi mu sun kashe mu yanzu ke za ki koma makaranta a'a gaskiya ba zan koma ba yanzu dai yan wana ne wanda ba a gansu ba ake nema daya daga cikin yara mata da suka tsira da ransu na yi kokarin jin ta bakin hukumomin kai daukin gaggawa na jihar yobe amma hakana bai cimma ruwa ba yayin da bayanai da yake ci gaba da nuni da cewa har yanzu akwai sauran yaran makarantar da suka gudu a daji sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga gombe a najeriya